Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma cigaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A wani kokari na yi wa tafka hanci saboda rahotannin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewa za a iya samun ƙarancin abinci a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya, sai wasu manyan manoma suka fara yunkurin magance matsalar tun kafin ta bayyana har da kai ga yin illa. Kwararrun sun lura cewa idan an samu ingantattun iraruwa za a iya bunƙasa yawan abinci da za a iya nomawa wanda zai kai har Najeriya ta kai gaciyar ciyar da kanta ba tare da fargabar wata matsala ba. A watan Mayin da ya gabata ne, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan dokar kare tsirrai don samar da tsarin aiki mai kare iri a Najeriya. Sabuwar dokar ta nuna jajircewar Najeriya wajen sauya ayyukan noma tare da ƙarfafa kamfanoni na duniya su saka hannun jari a ayyukan kasuwancin iri na cikin gida A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar ma Abuja Madina Dauda ta tattauna da kwararru guda biyu, kada na ja ku da nisa, bari na miƙa ragamar shirin gare ta, inda ta fara gabatar da su kamar haka. A yau, ina tare da baƙi guda biyu. Akwai ɗan majalisar dokoki mai wakiltar Kumbotso ta jihar Kano, wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da cibiyoyin bincike da makarantu da jami'o'in noma a Najeriya, Honorable Manir Babba ɗan Agundi. sai dr rose gidado ta hukumar fasahar tsirrai lafiya da muhalli wanda aka fi sani da national biotechnology agency a turanci kuma tana ɗaya daga cikin shugabannin gudanar da hukumar kula da iri ta ƙasa wato national seed council ina muku maraba da zuwa wannan shiri to muna ansawa madina Barka da yamma. To. Masu jin <laughs> To honorable da kai za mu fara wannan. da Eh da yan uwa da abokan arziki. Wanda suke na suke Kai ne za mu fara da kai honorable. Akwai wata doka da ka kawo zauren majalisar wakilai kuma tuni har kun riga kun amince da ita. Wanda ya shafi ire-ire na abinci mai yiwa ire-iren akwai wa'inda ba na abinci ba kai ne yanzu za ka yi mana bayanin menene wannan kudirin dokar ne kam to jama'a salamu alaikum kamar yadda ta faɗa ni na kawo kudirarruka daban-daban ko kuma wato bill a majalisar tarayya guda uku na farko akwai bill da ake cewa agricultural seed council amendment act wannan bill shi shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ya sa masa hannu kuma amfaninsa shine a ƙarfafa wannan ma'aikata wato AgriCulture seed council wajen tabbatar da iri mai inganci da za a ba wa manoma domin iri shine tushen noma in ka kasan noma kashi ɗari iri yana ɗaukan kashi hamsin cikin ɗari na albarkan noma da za ka samu kamar wasu da suke magana ko tirakta ko wani abu wannan kawai ina da nasaba da shi ma bangaren aikin noma amma idan ka samu iri mai inganci to ka sauke matsala kashi hamsin cikin ɗari sauran kuma sai ka raba wa taki ka raba wa abin aka ce ka yi na zubawa wajen yin aikin noman nake gaya miki in za ka yi noma noma da za ka shuka wani abu na abinci kamar masara to farko iri mai inganci za ka samu daga cibiyoyin bincike ko kuma daga kamfanin nika masu sai da wannan iri wanda ita kuma seed council tana dubawa ta ga cewa duka wa'annan mutane sun yi aikinsu yadda ya kamata domin kar a wa da mutum abin da yake ba da gurbi abin yake ba shi da kyau saboda haka idan ka siyo wannan iri naka kamar yadda na ce in ka zo yin noma to a matsala a cikin matsala ko kuma a cikin abin da za a samu ka cire kashi hamsin cikin ɗari na matsalar domin ka samu iri mai inganci nan sai ka zo su taki su chemical da za ka yi su abin da ake cewa tractorization wato amfani da tarakta wajen sarrafa filin gona da sauransu to duka wannan shine in ka hada su za ka samu kashi ɗari amma kin ga iri an ce kashi hamsin cikin ɗari saboda haka ya kwashe rabin tafiya in noma mutum yake so ya mai inganci to banda wannan akwai nigerian quarantine service bill wanda shi ma shugaban kasa ya sa hannu a kansa kai ne ka kawo shi shi ma ni ne na yi shi daga majalisar tarayya masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyar ma Abuja Madina Dauda sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu, uwa